miya da alkhairi da zamba. Masu sauraro sallama a gare ku da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdurrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza da yan mata kan ku zan yi jasa har da matan gidan ma ba sa ba. A cikin shirin na wannan lokaci za mu taɓa batun kuɗin Elon Musk da ke ci gaba da jawo cece kuce a dandalin Twitter da ma wasu kafofin sada zumunta kamar su Instagram da Facebook. Tun lokacin da attajirin ɗan kasuwa Elon Musk ya mallaki dandalin Twitter ne ya fara ɗaukan matakai na nuna kamfanin ya koma na kasuwanci da zai rika samun riba. Sabbin tsare-tsaren na kamfanin Twitter dai sun baiwa masu amfani damar wallafa ababe don inganta haɗin gwiwar mabiya da ƙirƙirar sabbin hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Sai dai al'amarin ya fara rikidewa zuwa ga matasa na wallafa abubuwa da ka iya lalata tarbiyya tun zira al'umma akan batutuwa kamar addini kabila yanki jinsi launin fata da dai sauransu lamarin da aka fara kwatanta yanayin amfani da damar a matsayin wani abin damuwa sunana muktar modibo na aiki da wata kungiya da ake ce ma follow the money gaskiya wannan lokaci da muka samu kanmu wani abu ne wanda gaba daya ya zama abun tashin hankali wanda wani manhaja ne ke bada dan kuɗi don impression sai zamana mutane dai haka suna sa wa wa'insu abubuwa wanda bai dace ba tsakani da allah ina ji ya kamata mu matasa kuma ko mutane masu using wannan social media mu gane cewa yana da wani implication wanda a nan gaba za a zo a nuna ma 'ya'yanka ko jikokinka a ce ga abin da kai kuma babu abun da ya wuce wannan bata sunan gidanku so ba matasa kaɗai bane suke yin wannan abubuwa da ake kuma ba a najeriya ko a afirka Ina ji abu ne da ya shafi duniya gaba ɗaya wanda kaɗan daga cikin mutane sun fara kuma za iya samun wai suna su ci gaba in suka ga mutane suna samun wannan kuɗin su a takaice abin da zan iya cewa kowa yana da aikin da zai yi akan irin wannan abubuwan abin da yake kawo ƙarin wannan abubuwan lack of leadership akwai kuma talauci da yunwa don mutane suna ganin irin wannan abubuwan duka kuɗi ne wanda za a baka a kyauta so kar ka zama mai batawa ka zama mai gyara kuma yara suna hawa kan wannan abun wanda ba su kai munzalin kansu ba shekara goma sha takwas kuma ka yi contributing a bacin rayuwarsu amma ina ganin gwamnati ya kamata ta duba halin da mutane suke ciki a nema abin da zai sanya sanyaya wannan wahala da ake da shi kuma muna da national orientation agency a nigeria a samu yadda za a yi a wayar da kan jama'a don jama'a su san abin da suke yi allah samu dace kwararriya a sha'anin amfani da kafofin sada zumunta faizan nasir jr ta ce maganar kuɗin elon musk the issue at hand yanzu shine matasa musamman waɗanda ba su da abin yi sun samu madafa ne yanzu wanda za su riƙa yin abubuwa da ya kamata da kuma kuma wanda bai kamata ba wanda ya kamata in the sense that cewa matasa sun san hanyar da za su bi don wurin yada abubuwan da zai kawo ci gaba ko kuma kawo wata maslaha ga wani abu wato solutions kenan sannan akwai kuma matasa waɗanda su kuma dai ba su karawa komai sai dai su lalata sannan kuma ita wannan kafa da ta kawo wannan development din ya kamata a ce ta yi sensorin duk wani abin da bai kamata ba kan jinsi ko addini ko kuma bangaren yadda mutum ya fito so ya kamata a ce matasa su la'akari da abin da zai iya jawo musu matsala just because kawai mutane suna so su generating din followership activity saboda wannan kuɗi da za su samu akwai wasu hanyoyi da za ka yi ka samu kuɗin shiga ba idan aka biye ma irin wannan avenue din da mutane za su samu suna sharing din abin da suka ga dama ba za a samu control na abin da mutane za su yi sharing da sauransu ba so ya kamata a ce kafin a fitar da wannan abin akwai rules and regulations na wannan activity inda mutane za su nema su yi don su generating din followership don su samu wannan kuɗin. Shi ma Abdulbasid Musa Kabir ya danganta batun kuɗin ilon da abin da ya daɗe yana faruwa a dandalin YouTube. Wani abu da yake faruwa a Twitter na kudin Elon Musk abu ne yake faruwa already a YouTube. In kika sacin misali Hausawa suna ƙirƙirar abubuwa da yake ba daidai ba wanda ya saba addinin mu da mu kawai saboda channel din su ya zama ya samu kuɗi so gaskiya wannan abu shine ya zo twitter kuma zai ƙara lalata al'umma kwarai da gaske saboda neman kuɗi gaskiya a gani na hanyar samun mafitan shine mutanen mu su fahimci cewa a yayin da ka ilmantar da mutane in ya zamto kowa da kowa abin da yake samarwa din kenan so zaka samu impressions din da views da at least ka amfani da al'umma kuma ka samu abin da kake so a ƙarshe a wani bangare kuwa malam muhammad ishaku gani ya ce ce kuɗin Elon ba gara basa kawai bane kuma ya kamata matasa su karanci manufar Elon Musk don gudan abin da kaji ya dawo. Shi harkar rayuwa ana yi ne da hankali kuma kome yana da lokacinsa turawa suka ce there is no hurry in life. Wato matasa su gane akan cewa shi Elon Musk is an entrepreneur kudi yake nema ya za a yi ya samu ya ci burinsa. The only way he can now increase his revenue shine ya fitar da wannan formula din na wannan impression din. So mutane kuma especially misali matasa mu sun ɗauka kamar wani awuf ne haka wanda za ka samu kuɗin nan just overnight don idan an zo na an duba an gani baya da za a yi overnight you just make it like that so you have to follow wannan proper ways din ka hau lada din kafin ka samu ka yi cibin din mandate ɗinka an ina so in yi koshinin din matasan mu kada mutum ya ɗauki kuɗi kamar wani abin wanda zai sa ya bata rayuwansa ya bata lokacinsa if care is not taken at the end of the day bai samu kuɗin ba kowa ya sani akan cewa wata rana shi zai zama uba ko ta zama uwa saboda haka yin wayansu abubuwa don saboda ka samu kuɗi bai dace ba a zaman ka na musulmi zaman ka na a eh, human being ma bai kamata mutum yana behaving like dabba ba don because su matasa da our future leaders wata rana su ne za su replacing namu ya kamata shi matashi ya yi making sure akan cewa ya kawo sanity a cikin rayuwarsa don saboda social media is taking record of all the things that you so it has its consequences wannan social media din nan tsarin biyan kuɗi don samun tantancewar blue tick dai na ba wa masu amfani da twitter damar cajin mabiyan su farashin samun ababen da suke wallafawa a kowane wata kuma da zarar an biya masu biyan kuɗin subscription na samun wani kaso daga ciki to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a matadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba kyari